barai na shiga na te ƙetara da ni can hannun haita ga daji sai na haɗi ko da na haɗi cewa an kai tiyata za a yi to me an ka ce za a tanada ka a yi tiyatar yanzu an ce sai an biɗi gorar jini biyar kayan a fara tiyatar to yanzu kuna da halin da za a sai jinin da a yi aikin to gaskiya baya a masu kallon mu hakika labarin wannan bai Allah labari ne mai matuƙar ban tausayi wanda ya kamata ce al'umma mu sun fito domin a taimake ta kamar yadda muka gani wannan bai Allah kawata ta koma kamar ba da wani abu na jikin mutum na za a eh, Eh, gwada shi da ita asali ma jikinta kusan ce ko cikin mutum bai kai ya rika wata ta kowa ba saboda ah, ciwo wanda haka ya faru ne sanadiyar ah, wata rana da 'yan bindiga sun kabe wasu ta kwada nuri ta jimu wanda zaman kawai dai abubuwa sun ka sun ka cakudi sun ka zama haka yanzu a nan tana a nan asibitin gwamnatin tarayya da ke nan cikin garin gusau jihar zamfara wanda dan abin da sun ka zo da shi na yin hemar asibiti ya kare ka asali mijinta wanda ke aurenta tun da aka kawo wannan asibitin ya gudu ya bata asali bai ba wani abu da ya kamata yau ga su sati uku a cikin wannan asibiti bayan an kira mu wuri mun bincike asibiti halin da yake cika sun tabbatar da cewa ko da a ce jini ɗaya ana buƙatar gora biyar kafin a mata aiki wanda gora biyar samun su kuɗi ne wanda suke da 'yan dama-dama baya ga magunnuka da sauran sanda kuma kuɗin su da suke da su sun kare kaba har ya kasance sun sai da yan gonan su akalla suna bukatar kuɗi akalla wanda za su kai naira dubu ɗari uku wanda za a yi mata wannan aiki ta warke ta ci gaba da rayuwa kamar kowa mun sani cewa kashi 99 na al'ummar da ke cikin wani yanayi in mun kai bidon su mun ka tsora muku kukan taimake su to wannan baiwar Allah na ɗaya daga cikinsu duk wanda ya ga wannan baiwar Allah yana da halin da zai taimake ta yana da wannan asibiti a mai suna federal medical center da ke nan cikin garin gusau domin ganin ta tana a sashen da ake kula da female surgical ward da ke nan cikin garin gusau jihar zamfara a gado mai lamba ta ɗaya a nan take zai iya zuwa ya ganta ya taimake ta irin taimakon da yake mata wanda kuma ke nesa yana so ya taimaka ma wannan bayan Allah ya koda ne yana guda ce ke da hali da ita zai iya turo tallafi zai iya kira mu wannan lamba kamar haka domin ƙarin bayani sifili takwas sifili sittin da tara tamanin saba'in da hudu da waɗannan su ne lambobin da za a iya turo mata tallafi ga dukkanin miya ga dukkan wanda ke neman ƙarin bayani haka ga wanda ke neman tallafa mata zai iya turo tallafi da asusun ajiyar mu na banki mai suna mai bire da media kwanzal a bankin jais mai lambobi kamar haka sifili sifili ɗaya biyar tara biyu shida uku uku uku allah shi ba mu ikon taimaka mata ga cikakken zanta da mun kai da ita tana a cikin wannan yanayi da take ciki allah shi ba mu ikon taimaka zaki mana shafaniki shekarun kina ni dai gaskiya ban iya kyargawa hannu ke asalin ina ce saka jiki ga ki ki ta zama katanya haka ni ya faru ta yi haka mahani barai na shiga na ta na ƙetara da ni can hannun haita ga daji sai na hwaɗi ko da na hwaɗi to ko da na hwaɗi na taso sai na ji tana ciwo ko da tana ciwon ga zama zama zama ta bari ana nan sai wan shekare ta ta amma daɗa sai ta ci gaba da ciwo da sai kumburi ya kama shiga ya kama shiga ya kama shiga ana faɗin daji ne wasu su ce iska ne an kai ta na iska an kai ta na iskan dai daɗa an ka ga abin allah bai sa an ka dace ba sannan ga kukun zo asibiti to shi kuke asibiti asibiti yau bakwai mu uku kenan yau satin uku na asibiti yau satin uku a wa ina mijinki ba a yana yana can gida da shi ka ɗaukar nauyin ɗawai nake koko ne a ba shi ba na to shi ya zo asibitin kokura to tun da ya taho dai sai guda bai koma dawowa ba magana ɗawai na asibitin hawa kai hmm? magana ɗawai na asibitin wa ke yi yaya na gana kado to yanzu ga an sanar da mu cewa ƙarfin ku ya kare wani kokari kun kai domin ganin cewa an maki aiki kokarin da mun kai an iya kai an sai da gona an sai da komi abin da Allah ya sa an aji an sayar Allah bai sa kuma daɗa aikin ya gama gurin shi ya sa kuma aka bi ɗan taimako. Me ya faru wani aiki an ka ce za mu yanzu? Cewa an kai tiyata za a yi. to me an ka ce za a tanada ka a yi tiyatar yanzu an ce sai an bi gorar jini biyar kafin a fara tiyatar to yanzu kuna da halin da za a sai jinin da a yi aikin to gaskiya baya to wani kira za ki gari wanda ya ganga bidiyo ne shigo ya taimake ku domin ganin a yadda ke daga halin da kike ciki to muna biɗa gare shi ga Allah ya taimaka muna ya ba mu to Allah shi mana mafita mm. yanzu a kika jin kafar taki kawata ya lau take wadda amma ana ya kika jin zahi gare ta da wani tana zahi kuma tana iba ta sabi Allah samu dace ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗakar ruwa nishaɗi